sunnonin wanka su ma sun ƙare muna fata ana bin mu sau da ƙawa Allah sa muna ganewa kuma Babu fi fi salatil masanunati wannan babu shi kuma zai mu bayani a cikin sallah abin sunnantawa bayan mun karanta sallah ta farilla to akwai salloli su ma kuma da sunnoni mana yace wa amma salatul masanunatu kaga sallah abin sunnantawa fa sab'un guda bakwai ne amma sallah a bar farallatawa kowa ya sani guda biyar ne ita ce azzafar la'asar magariba isha'i asuba to wayannan su farloli ne amma salloli abin sunnantawa su kuma fa saba'un guda bakwai ne sai a saurara da kyau su ma a je su insha Allah mala yace salatul idaini sallal azumi da sallal layya wayannan sunnoni ne an samu biyu wa salatul janazati da sallar jana'iza ita ce sallar gawa in mutum ya mutu da ake cewa aje a yi sallah ita ma wannan sunna ce kun ga an samu sallah uku wa salatul istisqa'i da sallar shayar da fari ana fari aje a yi sallah kamar yadda munan a al'adar mu ake zuwa idi aje a yi wannan sallar to wannan sallar da ake zuwa ana yin ta ita ma wannan sunna ce kun ga an samu hudu wa salati khusufil kamari da sallar kisife wal wata da ake cewa rana ta kama wata to mutum yayi arwalla yayi sallar wannan a gidan shi tunda nafila ce to wannan sallar ita ma sunna ce kun ga an samu biyar wa salatu shafa'i wal watari haka nan da sallar shafa'i da wutiri kun ga an samu shidda wa salatu tarawihi da sallar asham ita kufira mabanu a cikin wata ramadana sunnatun wannan sunna ce wajibatun kuma mai ƙari to duka waɗannan sunoni guda bakwai kun ji su kamar yadda suke muna fata ana fahimta kuma ana bin mu sau da ƙawa in ta salatul masanunatu su ma salloli abin sunnantawa sun sun tike a nan babu qawaidil islam wannan babe shi kuma zai mana bayanin shika-shikan musulunci yan uwa wajibi ne akan kowane musulmi ya san menene shika musulunci kuma ya san menene ake nihi da shika idan aka ce shikashikai ana nihin gimshikai ko in ce shiguna ko in ce kuruna waɗanda su ne za a girka a ɗora musuluncin a shi to wannan shikashikan shikan musulunci kamar da ake cewa fandashin a gini guda nawa ne su shika-shikan musulunci malam sai ya ce wa amma qawaidul islami kaga shika-shikan musulunci ma'ana gimshikan musulunci foundation na musulunci jiguna na musulunci malam sai ya ce fa hamsatun guda biyar ne awwaluha na farkonta shahadatu alla ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu wa shahadatu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kaji na farko kenan wannan yana daga cikin kashi ga musulunci farilla ne akan kowane musulunci musulmi a ce ya hudu wannan farilla ne akan kowace musulma a ce ta hudu wannan ko da so ɗaya ne a rayuwarta sannan kuma ta shiga musulunci wa ba'dahu bayan wannan kalmar shahada ta ni as-salatu sannan sallah kimshiki ce ta ta addini wasiyamu sannan azumi kimshiki ne na addini gimshiki ne na musulunci waz zakatu sannan zakka gimshiki ce ta musulunci sannan na ƙarshe mana ya ce wa hajju baitillahi liman istata'a sabila da hajjanta ɗakin Allah ga wanda Allah subhanahu wata'ala ya baiwa ikon tafarki zuwa gare shi wanda Allah ya horewa abin da zai hau jirgi kuma yana da guzurin da zai je ya ci a hanya kuma yana da har ya je ya kare kuma yana da abin da zai bari a gida idan kana da waɗannan abeba guda uku kana da guzurin da za ka bar wa iyalinka kana da abin da za ka yi fice na jirgi kana da guzurin da za ka ci a can ba kai ba bara to wannan haji ta zan farin a kanka dan uwa nan ke ma in kina da waɗannan abeban guda uku wallahi tallahi haji ta zan farilla akan ki amma malamai sun ce wa man tarakal hajja wanda ya bar zuwa aikin haji bayan Allah subhanahu wata'ala ya hore mishi wannan abin da muka ambata to menene matsayin shi a musulunci annabi sai ya ce fallahu hasbuhu Allah ya isa mishi Allah ya san yadda zai yi da shi dan uwana ko ke yar uwata idan Allah subhanahu wata'ala ya hore muku zuwa aikin haji wallahi talla eh, am yi maza a tahi abu ne wanda kowane musulmi ana so ya je yayi farilla ne Allah ba mu ikon zuwa malam sai ya ce bayan wannan shika-shika na musulunci da muka ambata guda biyar sai ya ce wa malla ya arif hazihi la ashiyaa wa malla ya arif hazihi la ashiyaa a saurara da kyau wa malla ya arif hazihi la ashiyaa wanda bai san ba waɗannan abubuwa wanda bai san ba waɗannan abubuwa da muka zana na qawaidul islami kinnan mana yace la tajuzu shahadatuhu la tajuzu shahadatuhu da shi bata halitta ba ko mace ko namiji wala imamatuhu limancin shi bai halitta ba anan ana nihin namiji malam yace wa man salla khalfahu wanda yayi sallah a bayan shi yayi sallah a bayan wanda bai san ba shika-shikan musuluncin nan guda biyar bi'idu abadan ya mai da wannan sallar tashi har abada saboda ɓacecce sallah ce yi ya yi ta a bayan wanda bai san ba menene musulunci yan uwa muna fata ana ganewa mala yace haka za ruya an sa'id ibn al-musayyib haka nan aka rawaito ga wani sahabi na manzon Allah ga wani malami sa'id dan musayyib ina gani shi mutaqaddimi ne ba ba sahabi bane yana daga cikin mutakaddimai malamai waɗanda suke na gaba haka za ruya an sa'id ibn al-musayyibi haka na aka rawaito ga wani malami da ake ce da shi sa'idu dan malam musayyibi wanda shi wannan malamin mutakaddimi na karshen magabata ne dan uwa muna fata ana ganewa